gaskiya a halin yanzu dai abin da muke ciki gaba daya eriyan da abin ya sha din kowa dai ana nan cikin ɗarɗar da yake abu ba ɗaya bane ba biyu ba uku ba ya yi ta yi akai akai kuma kamar shi ne ma wanda ya fi barna a tarihin kasar turkiya da sofa tun da aka fara girgizan kasa duk da ma cewa nan din eriyan girgizan kasar ne amma kuma allah mai iko mutanen kasan suya da suke kawo harkar agaji ba irin na waɗansu ƙasashe ba. Hmm. da wuri-wuri a lokacin da abubuwan ma ya faru tun da jiya kenan misalin karfe hudu da minti sha na asuba. Mm. Magnetic 7.8 haka ya buga wannan karamar marash. Mm. Can wannan kasa da gudun wajajen su Siriya haka to shine har ya safi Siriya ya safi sauran makotan kasashe da kuma waɗansu garuruka da suke nan Turkiya din kamar su Gaziantep su malatiya su Elazi. inda nake kenan da kuma wani dan su garruka. Eh, nan inda kake da ka kira sunan shi Elaze. Eh, ya nisan wurin yake da inda wannan al'amura suka faru? Kilomita ɗari uku ne da waɗansu kayuka. To, da yake ana ci gaba da gudanar da ayyukan ceto a yau yinin talata, shin an samu nasarar kubutar da wasu daga cikin waɗanda wannan ibtila'i ya afka musu? gaskiya ana samun nasarar kubutar da mutane sosai waɗansu a lokacin ma da abin ya faru an ciro su bare amma abin allah da ikon shi yau din nan ma kuma bacin awa 26 an ce an ciro waɗansu a ƙasan gini lafiya kano To ina ka kwana dangane da adadin mutanen da suka mutu ya zuwa yanzu? Eh walla haka dai yanayin adadin mutuwa din tun jiya military da aka bude wannan official report suka ce mutum ɗari biyar da wani abu ana ta gaggara ana kakkarawa <clears throat> amma yanzu abin da ake magana kusan sama da mutum dubu sun mutu tsakanin nan toki da siriya din kenan yadda gwamnati ta fito da maganar ta kenan. Mm. To a Mala Ali da yake 'yan kasashen Afirka da dama kan je karatu ko buga kwallo a ƙasar ta Turkiya ko kuna da labarin wasu da wani al'amari ya ritsa da su? to mu dai alhamdulillahi yan kasashen afirka da muka sani a dai garin malatiya inda aka fi ma samun mutuwa sosai din akwai dan afirka dan yobe shi a satin jiya ma ya je gida hutu abun kuma zo ritsa da wajen su to sauran mutanen mu kuma da muka sani ɗaya biyu yawanci dama su suna ta area su waɗansu inda abubuwan bai shashafa ba alhamdulillah mu dai garin da muke kuma akwai yan afirka da yawa wanda muke karatu da su a nan gurin daga wanda suke digiri masters har phd kuma akwai wanda ma suna nan kamar ni masu iyalai ma duka a garin muna nan amma lafiya kalau dai alhamdulillahi to a halin da ake ciki al'umma kasar ta turkiya suke ji da wannan al'amari da ya faru gaskiya al'amari ne ya faru a lokacin da akwai wahala sosai game da gagayen da tun an fi dama sati ana nan ana ta suno ba kakkautawa. Wato dusar kankara. Ana ta yi hmm. yawwa dusar kankara ana nan ana ta yi duk kuma wannan eriyoyin da ya shafa din gaba ɗaya haka ne. Yanzu haka ko ina Fadisol titi kana gani motoci ma suna tafiya dama suna zazzarewa balantana ma ka ɗauki mota ka ce za ka tafi wani neighboring ah, state ɗin da ba a yi wannan abun ba. Kamar za a iya cewa kenan wannan yanayi na zubar dusu kankara yana shafar ayyukan ceto da ake yi. Sosai da daɗin ne yanzu makwatan kan garuruka za su tutturo duk da ma cewa yanzu an tuttura mutane daga masu ceto din daga waɗansu state suna zuzuwa amma da a ce hanya a buɗe ne sai an fi samu da wuri yanzu duk wanda suka je wajajen da yake da jirage suke zuwa.